This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalar FM. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan janairun shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sarfila hashim gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku A cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wani rahoto na musamman wanda muka yi waiwaye kan matsalar yawan fyaɗe da ake samu a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya da ma wasu sassan duniya. Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar. Amma duka fa sai kun sha labaran duniya ne daga Sarfilu Hashim Gumel. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Har yanzu dai shugaban ƙasar Burundi na kan bakarsa na rashin amincewa da ya karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar Afirka ke ƙoƙarin aikawa Burundi domin su taimaka wajen maido da zaman lafiya a ƙasar. A lokacin da yake magana da wakilan ƙungiyar tarayyar Afirka wanda suka kai masa ziyara shugaba ƙasa kurin ziza, ya faɗa musu cewa mutane kan yanke shawara ta majalisar dokokinsu ya ci gaba da cewa dole ne kungiyar tarayyar afirka ta mutunta kasar burundi a matsayinta na wani bangare a kungiyar a watan da ya gabata ne kungiyar ta fitar da sanarwar za ta aika da sojojin kiyaye zaman lafiya kimanin dubu biyar zuwa burundi su zauna har na tsawon watanni shida domin farfado da zaman lafiya Tashi-tashin hankulan zaɓe ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 439 tun watan afrilu da yin sanadin raba sama da mutane 220 da gidajensu da ma ƙasar baki ɗaya. Ana tsammanin wannan batun na halin da ake ciki a Burundi zai zamanto babban abin da za a tattauna a taron shugabannin Afirka na shekara-shekara da za a yi a mako mai zuwa a birnin Addis Ababa. nukurin zai ya yi watsi da damuwa da duniya ke yi na nuna cewa za a iya maimaita irin abin da ya faru a Rwanda na kisan kare dangi a shekara ta 1994. wata mummunar guguwa mai sanyi ta lulluɓe galibin gabar gabashin amurka da ɗimbin dusa ƙanƙara ta hana mutane fita da gida ta sa motoci ƙafewa ta kuma haddasa wani yanayi na hazo wanda masu hasashe ke cewa ka iya zama mai haɗari ga rayuwa ya zuwa yanzu tarin dusa ƙanƙara mai hawan santimita talatin ne ta zubo a sassa daban-daban na yankin ciki har da washington dc masu hasashe sun ce al'amarin na iya fin haka ma muni ta yadda hawan dusa ƙanƙara na iya banya ta kuma haɗe da iska mai ƙarfin gaske ta haddasa ƙarin mawuyacin yanayi aƙalla mutane tara sun mutu a faɗin ƙasar a zuwa yanzu sanadin mummunan yanayin wanda ya haddasa dusa ƙanƙara mai haɗarin gaske kama daga jihar Georgia zuwa jihar New England. An kafa dokar ta a jihohi aƙalla goma a cikin Amurka. A yau Asabar ne sakataren harkokin wajen Amurka Jinkeri ya nuna ƙwarin gwiwa kan cewa za a iya zaman tattaunawar sulhu na Siriya a mako mai zuwa. Kiyar dai ya faɗi haka ne a babban birnin Saudi Arabia inda aka shirya zai haɗu da wasu membobin ƙungiyar 'yan adawar Siriya. An dai shirya za a fara zaman sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyoyin 'yan adawa ranar Litinin. amma kuma jami'ai sun nuna cewa za a iya dakatar da zaman na wani ɗan lokaci a dalilin rashin amincewa da ko suwaye ya kamata su zauna a tattaunawar da su. Wannan dai shine karo na uku da shugabannin duniya suka shawo kan mutanen Siriya da su zauna a tattauna maslaha domin kawo ƙarshen yakin basasa da ya kashe shekaru biyar ana yi, wanda kuma ya kashe sama da mutane dubu ɗari biyu da hamsin a ƙasar. Labaran Duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban China Shi Jinping da shugaban Iran Hassan Ruhani sun yi kira da a buɗe wani sabon babi a dangantaka China da Iran. A daidai lokacin da shugaban na China ke ziyara aiki a Tehran. Yayin da suka gana a gidan shugaban na Iran a birnin Tehran yau Asabar. shugabannin biyu sun jagoranci sanya hannu a yarjejeniyoyi guda goma sha bakwai da zuma faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da diflomasiyya tsakanin ƙasashen yau mun tattauna kan wasu muhimman batutuwa na cuɗanyar ƙasashen biyu da suka haɗa da rattaba hannu kan wani kundi wanda ya shekaru ashirin da biyar da rubutawa da kuma inganta dangantakanmu ta bai ɗaya cikin shekaru goma masu zuwa mun yanke shawarar ƙara adadin cinikayya tsakaninmu zuwa dala biliyan 600 a cewar ruhani shi wanda wannan ne karan farko da ya je iran cikin tsawon shekaru goma sha hudu ya ce ɓangarorin biyu sun amince su ƙulla muhimmiyar yarjejeniya ta dalla-dalla sakataren tsaron amurka ash carter ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na amurka a iraki da siriya don a yi galaba kan ƙungiyar isis yayin wata hira da shi a gidan talabijin na CNBC a wurin taron tattalin arzikin da ake yi a Davos na ƙasar Switzerland. Kata ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Muna duba yadda za mu samu damar yin abin da ya fi wanda muke yi yanzu kuma za a samar da sojojin ƙasa ina so in bayyana wannan dalla-dalla a cewar kata. sakataren tsaron amurka ɗin dai zai gana da wasu ministocin tsaro na wasu ƙasashe cikin makonni biyu masu zuwa ya ce akwai ƙasashe da dama da ba su yin abin da a zo a gani a yaƙi da isis ya ce irin waɗannan ƙasashe a takarda kawai suke yaƙin ba wata alfarma ba wata alfarma amurka ke nema wajensu ba muna so sauran mutane su taka rawar tasu a cewarsa Masu rajin kare 'yancin bil'adama da masana tattalin arziki sun kwashe wata da watanni suna gargadi kan karo bashi ran matasa marasa ayyukan yi a Tunusiya, wanda suka ce ka iya kawo cikas ga kwanciyar hankalin ƙasar. Sun ce gwamnatin ta ƙasar ta kasa fitar da wani shiri da zai taimaka wa ci gaban tattalin arzikin ƙasar, musamman ma wajen taimaka wa ci gaban mutanen yankunan karkara da ke cike da fushi. wanda ma ya zamanto inda ake samun sabbin masu ikirarin jihadi fargaban masu rajin kare 'yanci dai ta tabbata cikin wannan makon a lokacin da tashin hankali daga masu zanga-zanga ya baibaye tunusiya har ma da kai har-har ofishin 'yan sanda wanda ya haddasa gwamnatin ƙasar ta ɗau matakin kafa dokar hana fita a jiya juma'a a wata sanarwa da ministan cikin gida ya fitar ta ce kai hari kan kayayyakin mutane da na gwamnati na nunan haɗari ga ƙasa da 'yan ƙasar jami'an gwamnati sun ce suna buƙatar dokar hana fita domin su yi ƙoƙarin kare ƙara faruwa abin da ya faru kamar kai hari kan ofishoshin 'yan sanda an dai fara zanga-zangar ne tun makon da ya gabata bayan da matashi bayan da wani matashi wanda ya kasa samun aikin gwamnati ya shiga cikin wata transformer da nuna fishinsa har wutar lantarki ta kashe shi a garin Kasirin. Matasa da yawa na ta barazana za su kashe kansu, wasu guda biyu kuma sun samu raunuka a lokacin da suka yi ƙoƙarin faɗowa daga wani ginin ƙaramar hukuma na gwamnati. Sarfila shin Gumel kenan da cikakkun labaran duniya. To fyaɗe wata matsala ce da ta kusan zama ruwan dare a sassa daban-daban na duniya musamman ma a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna da ke Sokoto ya haɗa mana wannan rahoto na musamman kan wannan matsala ta fyaɗe. Fyaɗe dai wani babban laifi ne da duk duniya ke Allah wadai da shi a hukumance ko a al'adance ko ma a addinance. a Najeriya dai wannan matsalar ta fyaɗe ta zama ruwan dare yayin da a kullum take ci gaba da lalata rayuwar mata kai har ma da salwantar da rayukan wasunsu duk da yake dai akwai ra'ayoyi daban-daban akan umul haba'isin yawaitar fyaɗe a Najeriya shugaban sashen nazarin zamantakewar al'umma na jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto Dr. Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu yana ganin hakan bai rasa nasaba da canjin lokaci na ɗaya ina jin akwai yawaitan jama'a abubuwa ne da da jama'a da suke duniya da suke al'ummomi ba su kai yawan da suke da su yanzu ba da in jama'a sun karu dole laihuhuka da sauran wasu matsaloli su ma a ga sun karu shi sha'anin fyaɗe muna kallon sa ne a fannin ilimin zamantakewan ɗan adam a wannan fanni bambance bambance da ke tsakanin mace da namiji wato mun ɗauka duniya cewa a maza sun fi ƙarfi a wajen kome don haka kamar ƙarfi ake nunawa mata in ya kasance zuwa fannin saduwa da mace ai lalle shi dole abin da yake so shi za a yi wato yana kasancewa kamar nuna karfi ne da ake wa mata da zalunci a wani fannin ko muna ga canji ne na zamantakewan dan adam mutane ba su da aikin yi takaicin abin da gazawansu sai sa su yi wani abin da zai nuna a ai ba ni da aiki ko ni ba komi ba ne amma ina da karfin da zarin jayi wata har ya kai ga na mata abin da zai nuna ni nan na samanta ko da ni ban da komi a ina da ai karfi mafi yawan jama'a na ta'allaka yawaitar fyaɗe da rashin doka a Najeriya da kuma yadda mata ke bayyanar da tsiraici a suturar da suke sanyawa to amma dan iyan na mutum biyu ya ce da sake E watakila akwai haka, amma duk da haka ba dalili ba ne. Na ɗaya dai kaga ba a ce mata suna maza suna bayyana tsiraicinsu, amma da yawa maza na yi. a fannin doka ba rashin doka ba ne ni na fi ganin ya fi ba da ƙarfi ga rashin zartar da ƙa'idodin doka Hajiya Laraba Abdullahi da Dattijo uwa ce kuma ɗaya daga cikin 'yan rajin kare 'yancin mata a Najeriya ta min bayanin yadda fyaɗe yake lalata rayuwar 'ya mace. Akwai wacce ta ba mu labari ta riga ta tsuho yanzu amma wallahi ta ce da duk ta tuna wannan tumor ɗin nan Ha hirgita take yi. ko a da da ba a san cururrukan nan ba bare yanzu da ake da wa'annan cururtuka to ka gani irin rayuwar yarinya zai ɓace kwarai da gaske kamar yadda na gaya maka akwai kunya da kuma kamar kada a rika tonan asiri babu mata da za ta yadda ta ce bari ta kama hanya ta tafi kotu ta kai yadda sai ka ji magana tun ma bai kai ko ina ba kowa ya ji ka gani an bata goma ɗaya bai gyaru ba to da take shafuwar al'umma a Najeriya, Dr. Tukur Baba ya yi bayani. Wannan abu ne na cin mutunci da cin zarafi da za ka yi wa ɗan adam mai ƙazantarwa sosai sosai. Wato tsiraici ne ba na cire tufafi kawai ba, tsiraici ne na ɗan adam a mai da kai ba kamar wani dabba ko wani abin nan. To haka al'umma in kana duk macen da aka yi wa fyaɗe ka tuna uwa ce, ƙauna ce, ɗiya ce, da dai sauransu ga abin nan duk abin da ya haɗu da wata yar uwarka ko ta ya dangantakan ku yake kaskantarwa ne gare ka kaskantarwa ne ga iyalinta duk abin da ya samu iyali a cikin al'umma ya samu al'umma a kokarin samar da maslaha ga wannan matsala ta fyaɗe majalisar dokokin jihar katsina ta zartar da wani ƙudurin doka a 'yan watannin baya wanda ya yi tanadin hukunci mai tsanani na ɗaurin rai da rai ko mafi karanci na shekaru goma sha hudu a gidan yari da tara mai yawan gaske ga duk wanda aka sama da laifin aikata fyaɗe wannan lamari dai ya zama abin koyi musamman ga jihar sokoto inda yanzu haka kudirin dokar irin na katsina yake a gaban majalisar dokokin jihar har ma ya sami karatu na biyu Dan majalisar mai wakiltar mazabar Goranyo barista Bello Muhammad Goranyo shine ya gabatar da kudurin dokar. Sashe na 283 tafinal Code sun yi magana ne akan abin da ya shafi fyaɗe da abin da ya shafi saduwa jinsi da jinsi kamar wato luwaɗi da kuma ainihin eh, maɗigo abin da dokar nan ta ce cewa duk wanda aka sama ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan lahuka to za a ɗaure shi eh, zaman rai da rai a gidan yari ko kuma ɗaurin shekara goma sha hudu ko kuma wani abu da bai kasa haka ba to nan sai na ga cewa akwai kuskure cewa wani abu wanda bai kasa haka ba kenan yana yiwa wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya wanda yake kaga mai laifi ba zai hana shi aikata irin wannan laifin ba don wannan ɗaurin da haka sai na ga cewa akwai buƙatar a cire wannan ainihin sassabcin sai a kai hukuncin nan zuwa akallan shekara goma sha hudu wato daga ɗaurin rai da rai zuwa akallan hukuncin shekara goma sha hudu sai na yi tunanin cewa akwai bukata a sa tara mai tsanani haka kuma na yi tunanin cewa akwai bukata a sa wani kashi dole mutum ya biya diya wato abin da ake ce ma compensation masana da suke bayyana cewa ba wai dokokin ne babu ba a Najeriya a akwai dokokin amma tsayawa a yi amfani da su shine babban matsala wanda yake shi ke kara kawo wannan abin to mu a matsayin mu na wakilan jama'a aikin mu ne mu gabatar da doka amma zartaswa aiki ne na sashen shari'a to sai dai kuma bangaren shari'a ma na cewa da nasu kalubalen da suke fuskanta a kararrakin da suka shafi fyaɗe Barista Muhammad Ahmad Jamu lauya ne a hukumar bada tallafin shari'a ga marasa galihu ta Najeriya. Na farko in ka duba sashi na 36 karamin kashi na hudu a da ba cikin baka kundin tsarin mulkin na Najeriya na 1999 wannan sashin ya nuna cewa kotu za ta iya wato zama cikin kama asiri haka in ya shafi irin yaro wadda irin bai kai shekara goma sha takwas ba ya kamata yana gana a gyara a wannan sashen ya hada hadda in ya shafi abin nan na fyaɗe wato ya zama ne irin an yi shi a cikin asiri mafi yawancin a nan arewa yana da wahala ka ga ita wato wadda abin ya shafa ta iya zuwa gaban kotu a cikin bainin jama'a ta faɗi irin wayannan abubuwan da aka yi mata sa'annan kamar su 'yan sanda yau akwai bukatan irin wato a daɗa horar da su musamman abin da shafi rev yawanci za ga yakan ɗauki shekara ɗaya shekara biyu kamun su gama bincike to by the time kuma suka tura file su zuwa ministry of justice ministry of justice suka filin wannan kesin. ɗin yana iya zama da cewa ɗan sandan da ya bincike nan ko an mashi transfer ko kuma ma yawancin witnesses ɗin wanda za su iya zuwa su zo su testify sun ma bar garin yanzu akwai cases wanda za ka gani cewa ya faru shekara ɗaya biyu yarinyar mata ya aure mijin da ya aure ta bai da wannan labarin shi za ga uban yarinyar ko kuma ita yarinyar ba za ta so ma mijin ma ya san cewa ga abin da ya faru wata mahangar manazarta dai yana ganin cewa rashin tarbiyya shine babban abin da kan share fage wa masu aikata fyaɗe abin da suke ganin ya waje ga iyaye da su mai da hankali domin samun al'umma ta gari murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria komi sai mata duniya da mata duniya gama da mata komi sai da mata To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. don Allah muna so mu ji kowa ya fi kuɗi a nahiyar Afirka, idan aka fitar da shi ƙasashen duniya shin shi na nawa ne cikinsu? Masu tambaya Bala Muhammad Dambuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Arabiyu Awwal mai faci gidan maɗi Sokoto, Najeriya. Muryar Amurka, don Allah ku bani tarihin asalin Ibo, shin daga wani jinsi suka fito suka zo Najeriya? ko kuma dama a Najeriya suke? Mai tambaya isu hundila faki jihar Kaduna. To bari mu fara da mai sauƙin wato ansar tambaya kan wanda ya fi kuɗi a nahiyar Afirka da kuma matsayinsa a jerin attajiran duniya. Malam Arbiu Muhammad mutumin da ya fi kowa arziki a Afirka shine hamshakin ɗan kasuwan nan ɗan asalin jihar Kano ta arewacin Najeriya, shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliku Muhammad Dangote wanda a yanzu haka ke da kuɗi wuri na gugar wuri dala biliyan sha shida ko a ce dala miliyan dubu sha shida. Hasali ma kafin wata matsalar tattalin arzikin da ta shafi wasu manyan kamfanoni a Afirka ciki har da nashi ya taɓa mallakar dala miliyan dubu ashirin. Game da babi na biyu na tambayar ka kuwa, Dangote ne na sittin da bakwai a yawan kuɗi a duniya, yayin da attajirin nan ba Amurke mai kamfanin Microsoft Bill Gates shi ne na ɗaya a duniya inda ya mallaki wuri na gugar wuri dala miliyan dubu saba'in da shida. Sai kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Arabiyu Awwal masu son jin tarihin ƙabilar Ibo. Idan masu tambayar na saurare, to an dace ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Ibo kuma majiyin Hausa raɗau Mr. Alfonso Okoro Igwe daga jihar Abia zai baku ansa. Dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki don ba ni damar ba da wannan tarihi a takaice. A bisa gaskiya dai mawuyacin abu ne mutumin zamani ya ce ga ainihin asalin ƙabilar Igbo. Amma tarihi na nuna cewa an samu al'amun tsirar tukwane a yankin Nsuka tun duniya na duhu. wato kimanin shekaru dubu uku kamin awa. wannan babbar manuniya ce mai bayyana cewa haifaffun ibo ainihin 'yan yankin kudu maso gabashin nigeria inda yawanci suka kasance har yau babu shakka kabilar ibo ta ja hankalin duniya ga baki ɗaya dab da zuwa turawa sama da shekaru 700 da suka gabata wato a ƙarnin goma sha biyar kenan amma kamin wancan lokacin rayuwar mutanen ibo kusan ɗaya ne da irin na hausawa sai dai da ɗan bambanci kamar a fannin tsarin mulki da shugabanci an barwa dattawa ne a lokacin wato babu sarki ko masarauta a lokacin hmm. kuma dattawan ne ke kula da duk abin da ya shafi shari'a da hukunci da yanke shawara a fannin wasu al'adun gargajiya ko ɗabi'u akwai tsarin aure da ya kunshi nema da baiko da ɗaurin aure da bikin aure da zaman aure da sauransu akwai kuma zamantakewa da ke tattare da zaman lafiya dangantakar kishiyoyi agonanci da wantaka da sauransu lokacin ma akwai tsarin makwabtaka da ke tattare da aikin gandu da aikin gaya da abota da sauransu hmm. a fannin kuma adabi musamman da adabin baka mm. akwai ire-iren su tatsuniya da almara da sauransu wato a lokaci kenan mm. kuma fannin maganganun azanci lokacin da yana tattare da take da kirari da habaici karin magana kacici kacici da salon magana da adon harshe da sauransu mm. lokacin ma akwai tsarin waƙoƙi musamman dai na aiki mm. kuma akwai waƙoƙin yara ma lokacin na maza da mata lokacin ma akwai ire-iren su wasan kwakwayo mm. da aka yi wurare daban-daban a yankin mm. nan kuma lokacin akwai ma sana'o'i irin na gargajiya kamar su tsira musamman ma lokacin tsirar jan karfe akwai kuma tsirar tukwane da kuma saka musamman dai sakar a wannan a ah, su tabarma mm. da kuma su kwando akwai kuma sana'o'i ta gargajiya irin su noma dai da kuma su wato kamun kifi kenan mm. akwai dai ire-iren wannan lokacin sannan fannin bukukuwa akwai dai irin na su irin dai na dodo wasan dodo akwai kuma na sabon doya akwai kuma wanda ake ce da shi ɗaiɗe mm. da irin dai na sa'o'i ne wanda kusan ma aka haife su lokaci ɗaya irin da sun kai ga wani masayi ne lokacin idan suka kai wannan masayin hmm. aka yi wannan da irin wannan bikin hmm. a nuna irin da sun isa duk abin da kamata a yi da mutum musamman ma maza ne ke wannan hmm. eh, akwai kuma wadda ake ce da shi iwa akwa biki ne irin da eh, iwa akwa eh, wani biki ne kuma irin na sa'o'i ne kuma na irin an isa namiji Eh, to fannin wasanni kuma akwai kamar dai yadda ake a arewa ma lokacin mm. akwai kamar na mata irin carafke maza kuma na da akwai wasan dara mm. da kuma kokawa mm. akan yi su da lokacin eh, to ibo kabilar da tana da ita ma nata tsari na kwanakin wata ko na shekara wato kalanda kenan wannan lokutan har yau ma wannan tsarin da hmm. kabilar ibo tana da kwanaki guda hudu ne hmm. na makonta hmm. eh, ba dai kamar na turawa ba irin a ce da akwai kwana bakwai ko dai kwanaki bakwai ita dai tun daga lokacin har yau tana da nata abin nan da tsarin kwanakin wata da kuma shekara to sun cikin wannan da akwai kwana guda hudu ne to akwai eke kwana ta farko kenan akwai ore biyu mm. akwai afo sannan kuma akwai unko to garuruwa dai daban-daban a lokacin suna da dai nasu cikin wannan kwanakin da sukan ci kasuwannin nasu mm. akan zo a yi mu'amala a yi ciniki dai saye-saye da kuma abin nan e to kuma lokacin ma akwai ma tsarin yadda suke mu'amala da kuɗi amma dai ba dai irin ta naira ta zamani ne Mm, akwai dai tsarin nata lokacin da akwai irin bani ka bani hmm. ma'ana kenan a turance akan ce da su yau eh, hmm. eh, trade by barter kenan eh. hmm. sannan kuma a lokaci dan jami'a da aka samu kuɗi wato ina ce ma arewa lokacin ma akwai irin wannan kuɗin ana ce da shi wuri wato wuri a turanci ke akan yi saye da harshen ku na ibo ya ake kiran wura din wannan ɗin wuri ɗin oyorima kenan ake ce da shi oh. oyorima eh oyorima ake ce da shi a lokacin mm. eh, sannan kuma irin da akwai ma a kabilar mu lokacin ma akwai irin tsarin namu na gine-gine to irin ne ma yadda ma aka saba a nahiyar afirka lokacin mm. akwai irin su gini da kuma taɓo akwai kuma da zana da kuma bunu to hakan dai gine-gine ya kasance mm. a ɓangaren mu a yankin mu lokacin amma yana mm. ganin da zarar zuwa abin nan su turawa yana mm. ganin aka samu canji matukar canji kusan komai dai an canza tsarin komai shi bature ya zai nashi tsarin musamman da ya ta mulki eh, lokacin an zo aka fara tura mutane sabuwar duniya su je su zama bayi wasu ma sai da su aka yi a lokacin musamman matasa. Mm. Wato Malam Alphonsus uh, gabanin zuwan Turawa wani addini kabilar Igbo ke bi? Kamun musamman dai ta gargajiya ne. Mm, Addinin gargajiya ne da yadda ma aka saba a nahiyar mm, Afirka lokacin. Eh, eh, irin wannan addini ne ake da su lokacin. Kuma kowa ma kusan da yana da nashi abin da yake bauta lokacin. akwai da ire-iren su ikenga da amadioha da ungu hmm. da agu hmm, hmm. da idini ubadi da su igwe da kuma su agbala eh, a kamar dai lokacin da sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na tarihin Ibo. Yanzu a madadin Mr. Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya To har yanzu dai shugaban ƙasar Burundi na kan bakarsa na rashin amincewa da ya karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya da ƙungiyar tarayya Afirka ke ƙoƙarin aikawa Burundi domin su taimaka wajen maido da zaman lafiya a ƙasar. a lokacin da yake magana da wakilan kungiyar tarayyar afirka wanda suka masa ziyara shugaban ƙasa fiya ziza ya faɗa musu cewa mutane kan iya yanke shawara ta majalisar dokokinsu ya ci gaba da cewa dole ne kungiyar tarayyar afirka ta mutunta ƙasar burundi a matsayinta na wani ɓangare a kungiyar wata mummunar guguwa mai sanyi ta lulluɓe galibin gabar gabashin amurka da ɗimbin dusar ƙanƙara ta hana mutane fita da gida ta samu motoci kafewa ta kuma haddasa wani yanayi na hazo wanda masu hasashe ke cewa ka iya zama mai haɗari ga rayuwa ya zuwa yanzu tarin dusar ƙanƙara mai hawan santimita talatin ne ta zuba a sassa daban-daban na yankin ciki har da washington dc masu hasashe sun ce al'amarin na iya na iya fin haka mamuni ta yadda hawan dusa ƙanƙara na iya rabanya, ta kuma haɗu da iska mai ƙarfin gaske ta haddasa ƙarin mawuyacin yanayi. A yau Asabar ne sakataren harkokin wajen Amurka Jankeri ya nuna ƙwarin gwiwa kan cewa za a ya nuna za a yi zaman tattaunawa sulhu na Siriya a mako mai zuwa. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da daddare za mu sake dawa da ikon Allah. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya ta gabatar da shirin da sauran abokanan aiki mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.